mun gaba makamar da muke kanta to mu ƙarasa ta har yanzu dai muna nan a makama ta biyu ko <clears throat> al-ulwaniya mun ji inda ya shigo wannan mutumi ya shigo cikin wurin karatu da wata irin wata irin shiga wacce take da tsari da ka gan shi ka ga wani kulatattaccen mutum amma sai ya dinga ego abin da ke cikin jakarta yana ta karantawa yana ta ba wa mutane mamaki da ya gama ya tambayi na fitar shi min kitabun da zai san san zero ko ko san zero fihi sai ce diwanu abi ubada shine al-mutri kenan al-mashhur lahu bil ijada sai ce yake tawo shin akwai wani abu ne cikin abin da ka karanta wanda ya birge ka istamlahta ya ce na'am qauluhu yake cewa inda yake faɗan cewa ka annama tabsimu al-lu'lu'in munaddadin aw bardin aw aqahin shine sai ce fa innahu abda'at at-tashbih al-mudi'u fihi ya ce ya lal wani zai a adam ka kibantar da mai kumburi ka yi kusa inda babu garwashi ina kake ga wani bakon baiti wanda ya haɗar da dukkan kamanceceniya ta shirya sannan sai ya rera masa na sirfi da'un musamman har ƙarshe dai ya zo suka ɗan shakka akan da ya ce baikin shi ya yi shi sai suka dinga shakka sai yake cewa ah, fakara inna ba a zanni isin ko an gano wajen ko alƙalami na biyar a shafi na shirin da biyu a masu irin ta an ga wurin za mu cigaba. sun maƙala sannan sai ya ce shi wannan mutumi wanda karatun ne ya ruwa talƙaribi ya kuma rawaitawa ta alƙarib waƙa shi an ga wajen ko waka wa usata alƙaulil maridi ya ku likitoci masu magance magana marar lafiya usat jam'i ne na asin asin kuma shine mai kawo ɗauki idan ba a da lafiya to alƙaulul marid magana wacce take marar lafiya ma'ana magana da take akwai aibi a cikinta to ku ne da kun ji ta za ku iya gane matsalar ta ce wannan rakata ce wannan an yi kaza kamar da likita da ya ji marar lafiya zai iya gane me ya same shi kun ga yaya ne su kenan dan ya nuna ya jinjina musu kai su ga yare na musu hankali sai sai inna kulafatal jauhari ku sani hakikanin tsada da kyawun ɗanyen gwal shine aljauhar tazharu sabki ai tana bayyana ne in aka saka wannan gwal din a wuta aka bubbuga shi aka kera shi ko to ni ma yanzu haka daga faɗa muku in buku jarraba ni ba ba za ku gane ba za ka gane ni ne idan ka wujijjiga da ka kawo min abin da kake zaton ba zan iya ba ka gana iya to shi ma gwal da an ciro shi a ɗanyensa sai an sa shi a cikin wuta tukunna an bubbuga shi an bubbuga shi an cire dattin wannan kuma ko dauke shi karin magana ne inna khulasatul jauhari ka ja masa layi tazharu tazki shi yasa ko mutum ne ga shi yana cikin bala'i da jarrabawa ta rayuwa ka ce kaska da yiwa Allah yana shirya maka wani abu ne da anna khulasatul jauhari tazharu bisabq as shi shine tsira abu da haka shi yasa a wajen larabawa yanzu ne sunan mai gyaran fafo lamba ko sabbak ake suna sabbak a sabbaku shi ne lamba saboda kare yana na? sai an gwada a kan sannan fara za mu zo kan wani ka kuma karin magana yake cewa wayadul haƙi kuma hannu na gaskiya na gaske sadda'u rida a shakki ai tana yaga mayafi na shakka wa ƙila fi ma gabara minan zaman kuma dama an faɗa a cikin abin da ya shuɗe na lokaci inda al-iltihan yukramu ar-rajul aw yuhan ga abin da aka faɗa dinnan sai an gwada akan sallar farai inda al-imtihan a yayin jarrabawa ne in aka yi jarrabawa a gama yukramul mar'u ko ar-rajulu ake karram mutum in ya ci auyuhan ko kuma a kaskantar da shi in ya fadi to ne zai ku jarraba ni ku ce mu in kawo kaza ina idan ku gani tunda ku ne ku ne ruwatul karibi usatu qawli al-qawli marib ana ganewa yace wa ha ana yace to ga muku ni gani kada arrattu shabi'ati gani nan na bujiro da abin da ya kuyanawa ni ikhtibari domin a jarraba mana zargi ake yi an yi sata ta yanzu zazzage cikata gashi nan ku tona ku gani ko akwai abin da zafi alkhabi'a shine abin da yake a ɓoyana ka wanda ba ka so a kai yanzu gashi na fito da shi ma ku duba ku gani abin da yake nufi na gani dai kawai ku jarraba ni wa arabtu haqibati na kuma bujiro da zakata alal itibari domin izina a jinjina a gani dara ahadu man habara sai ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wurin ya zabura wa ƙala ya ce a arifu baitan to tunda da ka ce haka akwai wani baiti ni da na san shi a duniya lam yun sad alamin wali ba a taɓa yin saƙa akan takalarsa ba an san takala ba wanda ya taso a gidan tsofaffi ne ba za ku dan cikin jirgi yawwa an san kaɗi ko an san kaɗi alhamdulillah game da me ake yin kaɗi auduga da ɗaya a bululu din a cikin mazari yake an kasai mazari to a saman mazarin shine bululun sa za ka zo shi a cikin wakar imrol a abin nan da yake cewa ka anna abana fi afani wasfihi okay wannan yake cewa من السيل من السيل كأن على رأس المجمر قدوة sai السيل والغثاء هلكة مغزري شين قلول مزري shi mazarin shi ne ake murza shi haka to a kan me ake yin ake murza shi a a a shi kenan mai yiwa dai ta ta ta yi mana nisa mu ɗauki hula idan za a yi hula wannan ya sunanta ta kai na nan a Kano ba a wani mutum ne bukar a mutumin barno zanna ne shi ne zanna bukar to ina jin ya fito siyasa ne shi yake sa irin ta mu kawai sai muke cewa zanna bukar na jin ba ne ya zo yake cewa ya kuma siyasan Kano ba Shi ne ko amma sunanta na ya sunanta wanda in ka je Gombe in ka je ko ina ma haka ake ce masa ube ita irin wannan hular ne ko ba wata irin hula ko irin ya suna wannan ta kan mala abba da manga ba sunanta na karo ba mada a ba farkon fito ta ko <laughs> mada a banki to in aka tashi ai asalin bugun da ake mata wannan foundation din shine takala idan za a fitar da tsarin da akan takala ake yi bin takala ake yi ake fitar da ita an gane a tsalle kuma daban ko kuwa daban amma a kan kyallen ake sata kakala kamar foundation dai na gini to ɗauki shi ne tunda shi za ku buga amma malam muhammad kai ya kamata a yi da ne kallon takala yanzu amma da ka taso ba ga ana kaɗi ba a nan dala to ka tambaye su ka ce suna maka takala kamar a ce ba a taɓa yin gini akan irin wannan foundation ɗin kamar architecture in ya tashi ayyayyar wannan structure ginin da yake tsarwa ai kamar ne takala a to skeleton ɗin a ya ce skeleton ma dai takala dai sunan sa skeleton kwakwarangwal sunan sa an gane to yace ba a taɓa yin saka akan takalar wannan baitin ba wannan ma ka samu ta'abiri mai kyau sai ka fi ai fulanun yanzu ana wali fulan minwal din shine takala amma ana arabta ayi yi larabci mai kyau da ita lam yunsad ala minwalihi ba a taba yin saƙa akan takalarsa ba mana ba wani dan adam da ya taba yin baiti irin wannan wala sama hakkari hatun bi mislihi kuma kwakwalwa ba ta taɓa ba da kyautar irin sa ba Tunda da aka yi baitin shi kaɗai ne tilo ne fa in asar ta ikhtilabal qulubi in dai har ka fifita yaudare zukata kana so zuciyarmu duk ta tafi a kanka fanzin ala hazar mulu to maza maza kai mana taka ka tsara mana baiti akan irin wannan salo wa an sharfe sa tsawata fa an tsara an min narjisin wa wardan wa abdat ala nabi bil baradi shine masu waka nan ta 'yan sudan suka ta ko فأنفرت لؤلؤا من نرجس وكمت وردا وعضت على العناق بارك وتسوف أي هكذا في واقع har za ka ji wani wani ya fafi waka yana ta ne ko mai cikin saba'a wa ai saba'a eh wannan dai waka dan wannan baitin a cikin makama shi ma ya dauke shi wai ke cewa wai fa an kawai da ta tashi sai ta zubar da ruwan sama amma ruwan nata lu'ulu'an lu'ulu'u ne yake fitowa shi ma kuma min narjisin lu'ulu'un kuma shi ma na furen narjisu ne kanshi to da ta zubar da ruwan mai ta sha ruwa in ya zuba yana shayar da ƙasa ko to ita kuma wata katuwar da sai ta shayar da wani fure shine kuncinta mana hawayen nata shine lu'ulu kumatin nata kuma shine shine furan wata katuwar da sai ta shayar da wani fure wa abdat alal unnabi saboda damuwar rabuwa da masoyi sai ta garba cizo akan wani al unnabi wani nama nama shine ta kenan bilbaraji kuma cizon ma ba da hakuri ba da wani farin abu kamar tsantsara ta <laughs> ji da aka yabe ta harisu dan hammam noma dan mai maka kuma ta shi ce ba mu labari bayan ya dawo gida ya gamu da wannan mutum yace so falam yakun illa kalam fil basari aw huwa aqrab hatta an shada fa aqrab tazarar rufe bakin mutumin nan da shi wannan tsoho da ya tafi watsa bai fi kamar kiftawar ido da bismillah sai ya tafi waka kuma take ya bakuntar da mutane irin kana rufe bakinka kawai in yi sai ce shi kuma sa'altuha ina gara na zuwa gurbu a mafi da asamuni afiyatar kabari ta zahazaha shafakan wa tsatsana kamarin wa tsabata lulubin ya ce sa'altuwa na tambaye ta ita wannan mata shi na zarar lokacin da ta ziyarce ni da me na roƙe ta na zuwa burku'iha na ce ta ɗan janye wannan mayafin nata alƙani wanda yake ja ta zo da wani jan mayafi burbu ne mayafi ko to ta zo da jan mayafi ko na ce ɗan tuɗe wannan jan mayafin mana ki ɗan cire shi in gani wa ida a sam'i kuma na roƙe ta da Allah ta ajiye wa kunne na afyabal khabari ɗan labari mai daɗi wanda ta zo zan ɗan dinga tunawa ya ce ina faɗa haka ka da harshen basan kawai sai naga ta fara janye wani shafaki ai an san shafaki da ke fitowa a zama ko almuru irin na almurun nan wai jan mun nata shi ne sifarta shi da me shafaki kai wannan mutum ya iya sifarta ashe wannan shafakin dama da ba ta cire shi ba da matsala ce tsasa na kamarin ashe dama shi ya lullube hasken wani wata fuskar sakina eh Suka dai gasha ni din ne a wajena gasha shine ya lullube sana kamarin hatta farin wata shine ta da fuskar ta din kawai sai gashi ta fita wa saqata lu'lu'a kawai sai naga kuma ta dinga jiko wani lu'lu min khatami aqli wanda yake lu'lu'u ne na madoni mai kanshi khatam shine madoni abin da ake cewa madoni shine a kamar in ka so turaren zamani an duwala irin na da in ka buɗe murfin yara kai ka san san aka yi turaren zamani baka san shi ba wanda bai shekara talatin ba ina jin ba zai sani ko ko ashirin da biyar ai an fi shekara ashirin da yi ko ko misali turare ɗan goma ai an san turare ɗan goma wannan sai su malam <laughs> ka sai da ɗan goma kai ma fa ina ga tsohon tsohon to akwai wata 'yan roba ko leda da ake sata tsakanin turaren da murfin turaren wannan shine madoni shine khatam ko khitam wato kawai kun san ya fi komai kan shi a jikin kwalabar turaren yau saboda shi kai tsaye gaba da gaba ke da ƙarshen kuma ƙarshen di yana nan na yana taruwa a ƙarshen to irin na madoni mai ƙarshen وساقطت لؤلؤا من خاتم عطر yace fahar alhadiruna sai take mahalartan nan suka rikirkice libada hajji saboda barakuwarsa barakuwa na da muku shi ne saurin amsa abu ma'ana ana rufe baki ko rubuta ba kai ba kawai ka sabu baiki wa asharatu bi nazahati gaba ɗaya suka yarda karara da cewa lallai ya kuɗi daga buran ƙarya wannan magana ba ƙarya yake ba falamma anasa inasahum da mutumin nan ya tsinkayi yadda suka ɗebe kewa bi kalamihi da zancensa wan sibabahu kuma gaba ɗaya sun rufta ila shi shi'ibi ikramihi zuwa taushe ka ko kwari na karam karrama shi a tsaraka sai kawai mutumin nan sun fiyar da kai haka a tsaraka sai sun da kai ta ƙarfatil aini kamar dai kiftawar ido sun makana kawai zai ɗago kansa sai ya ce wadu na kun bai sai ni asarai ne tunar kashe kuma wasu bai tuka guda biyu da ba wa ba kawai an ɗanyi haka an ɗago kai kuma har an tsera wasu bai tuka guda biyu ya ce wa aka balafi yau yawma jaddalbai fi hulalin سولمت حسب نانا na حصن nadimin حصري فلا حليل على صبح أقلهما وسن وضرة باللور بالدرر yace wa akbalat kuma sai gashi ta ta gabato inda nake yawma jaddal bayn ranar da wato rabuwa da tantar juna jadda ta gama shiryuwa tabbas biya na ta za su dafa kuma za su wani garin amma fa da tafi fi hulale a cikin wasu kaya iri ya daga sama har ƙasa haka sau wannan hulal ɗin sudin baƙaƙe ne sudin baƙaƙe ne kuma sai gashi ta zo ta guddu bananan nadi ta uddu tana cizon bananan nadi irin cizon hannun ne na dama irin mutum ne haka na ai haka yake ko alhasiri wanda ba ya kasa magana saboda tsananin nadama da su da kai hakan nan fala halailun ala Ya yace ban taɓa ganin irin wannan ba kawai sai ga wani dare ya fito akan asuba asuba an tafi dare yana fitowa ne to amma lailin ne yana rufin gashin ta subuhin din kuma yana rufin fuskar sai ga dare a sama asuba a ƙasa falala lailun fala halailun ala suluki kuma daren nan da asuban nan akalla kuma musulun wato wani reshe ne yake rike da su wuyar da ke nan dogo kamar reshe kuma wa zarrata tilbin lauri sai gashi tana cizon wani kaskan karau albin lau. bidurari da wasu haƙwara masu kamar kankara sun san kasko ya kasko yake da me ake yin kasko ko kuma dai yinku yawa a yi hausa a ce da yinku yinku wani iri ne wace wani kala ne amma akwai ne akwai baki akwai ja akwai ne duka hannun duka hannun mutum da yake irin wannan ya isa hannu ma'ana shi kaskon ɗarfin yana so ya sifar da irin kalar hannun su saboda cikar jinin hannun biddurari ko da haƙanƙara saboda farin haƙora sai ya sake rikirkitar da su fahina irin to a daidai wannan lokaci istasna alqawm qimatahu mutanen nan sai suka ɗaukaka kimar wannan mutumi wa tarzaru qimatahu kuma suka yawaita mamakon hadarin dima shine hadarin da yake zubar da ruwa istighzar kuma shine abu ya zama gazir alhamdulillahi al'aliyyi menene zilmi anil wasi'atil ghazirati min yi ta cikin alƙawarin duniya ko wa da ruzi masa suka yawaita mamakon hadarinta wa ajmalu ishratahu suka kyautata zamantakewa da shi wa jammalu ishratahu kuma suka kawata bawan sa ma'ana suka bashi tsawon hankali قال المخبر بهذه الحكاية من بعد ولا حكاية من بعد الأبار ولا حكاية شيء من المؤمن مهمة قال سيتي فلما رأيت تلهب جذوته lokacin da na ga ruruwar garwashinsa wata ta'alluqa jalwatihi kuma naga ga kyallin jalwatihi wato adansa irin fitowa ka san fitowar amarya ko fitowar ango ko fitowar kaza yace da naga ƙyallin fitowarsa am'antun nazara sai na ni'imta gani fi tawassunihi wajen in alamta mutumin nan waiwaye ne bari ƙara dubansa wasarrahatu tsarafa na saki sirrin ido na fi mai sanihi ko fi ni sanihi a kamanninsa in ga idan nan kalli hancin, in kalli bakin fa idza huwa shaykhu nasarudi sai ga maka shi ashe dattijan nan namu ne abu da sarudi wa qad aqmara layluhu dajuji lallai daren nan nasa bai duhu yayi farin mata mana dama dai yaudara ce ta kawo shi da dambara kuma gashi Allah ya sa dawaye nama shine akmara laylu wato daransa addaduji mai duhu akmara yayi haske fa hannatu nafsi bi mawlidihi sai na yi wa kaina barka da gangarowarsa wabtadar tusbila ma yadihi kuma na yi gaggawar sumbatar hannunsa wa kultu lahu sai na ce mallazi a hala sifataka menene ya canja sifarka hatta jahiltu ma'rifataka har na ma jahilci sanin kai ne wa ayyu shay'in shayyaba lihiyataka ko menene ya furfurantar da gemin ka hatta ankartu taka har ma dai nayi inkarin adanka fa an sha'a yaqulu li ya fara yana cewa waqa'u shawa'ib shayyab والدهر للناس كله إن كان يوما لشخص ففي غدا ففي غد يتقلب ففي غد يتغلب فلا تثق بوميض من برقه فهو كلب واصبر إذا هو أبرى بك الخف خطوب وألب فما على التبر عار في النار حين يقلب أنا بريتك الدعاء صوتكم a wajen kala rawi Allah ya kansa ta waqa'u idi wato afkuwar musibu ash-shawa'id jam'u sha'iba abin da ke nufi da sha'iba kuma al-hawadis wal ahwal amma asali ash-shawbu shine cakuda abu da abu thumma inna lahum 'alayha da shauban min hannun sannan a cikin wutar ma akwai wani farau-farau garwai da ake musu na ruwan zafi ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأكثر الأول وقع الشوائب أفكور مصيبو شيب لكي شيب أي شيب يشين يسا جنون هاي الكفرة والدهر shi ko zamani kullabun juyawa yake yi kamar yadda ka san waina nasu da mutane yau kana da kuɗi gobe sai ka kofa talaka gobe wannan ba shi da kuɗi sai sai kowa mai kuɗi in dana yawman da shakhsi idan zamani dana ya sunkuya min addini addini shine al-khudu wa minhu ad-din nadinu lillah al shine kaskantar da kai wato in zamani ya kaskantar da kai da ga mutum ya zan za ka iya duk abin da kake so ka fi gadi to wa kuma ya tagalla shi ma zai zo ya rama ya fakar karfin ka da haka falata sai kakka taɓa amincewa bi wa midin da kyaftawa min barki na wanciyar zamani ba huwa kullum zamani mai min barki تسد وبيد من برقه فهو amma ka yi كيحبون idza huwa abra idan ya kafa maka haƙori fikarsa kenan idza huwa abra bikal khatub na masiru wa allaba ya nace a kan kasu kakka nuna gaza ka ce gwanda ka mutu kama ala kijiri amu ɗanyen gwal ai ba aibi ne a gare shi ba finnari shi ne kallaf in ya shiga wuta lokacin da ake juya shi kun san soya shi ake to in ana soya shi ana juya shi ana soya shi ana juya shi abin ta kai ne gare shi da an fito da shi ne zai koma ya yake ta sun mana haɗa sannan sai ya zaɓi da mufarikan mawdi'ahu ya bar inda ya zaune inda yake wa mustaqbilan da ma'ahu yana ne abokantar da a tare da shi sai ka ga kowa yana kunta kowa yana shin kowa yana begen da kowa yana ganin ina ma dai a ce wato ainihin ya zauna a wurin wannan ita ce karshen makama ta biyu al sulwaniya na abin da nake so da mu ta makama tana da daɗi musamman in rana ɗaya za a yi ta gaba ɗaya tana da wahalar rikewa kuma aka yi tsaye rana ɗaya amma in kana so ka rike ta haka haddace ta to kowace makama ka san sunanta kuma ka san me ya faru a cikinta. ta so kowa ya je ya sake muraji'ar makama ta ɗaya takaice a fahimtar da ya rubuta mana me sunan matsamar kuma me fahimta an yi a cikin ta ba wai fassara ta za a yi ba na abu na biyu kuma kowa ya bi waƙoƙin da man karanta za mu dinga cirawo su waƙa ta farko ita ce me labistul khabisa da arzul khabisa wa an shaftu shisiya fi kulli shisa waƙa ta biyu fa wa kuntu bihi ajluhu muni ko ko فكنت به أدل همومي وأشتري ثمانية طلق الوجه ممتلئ الضياء أرى قربه قربا ومغناه دنية ورؤيته ريا ومحياه لي الحياة لكم تأكفا نعم قوله كأنما تبسم اللؤلؤ منضد وعن بره وعن أقاح وعن برد وعن أقاح لكم بيتي سينا وطفا ايه فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا أيوة أو عدت على شي ايا أي كوناتا ونيني ناتا ونيكا إيه سألتها حين زارت أبا ونبا ونيكي سوى أين أنت من البيت الندل الجامع بشبهاتي الصغري وأنشد إيه سيتيني نفس الفداء للصغر الراق نصيمه وزانه شنب الناهي كمن شنبي يفتر تفتر اللؤلؤ رطب وأن برد وأن أحب وأن طلف وأن حببي سيكم أنا الشداء شيني فأمطرت لؤلؤا من نرجس مسكت وردا وعبت على العناب بالبرد دين بقي فسألتها لي إيه منين فأقبلت يوم جدا المبين في سلل إيه سألتها كيهين زارت نبوة برفوعها الكامل وإيداع تبني أطيب الخبر سيقوم مين فأقبلت يوم جد البين تسي وقع الشوائب نقول إنهم بيتك إن ذاك إياه كربو جيسو أو أكد ذاك كرد تاسو كيف تتلي سكوة كلمة تسندع shine nan da dan wani lokaci sai ka ji mutane suna wai yake kake haddace mai kaza kuma abu ne mai sauki yanzu a makama kawai ka haddace mai kaza to duk ran da za a yi musajala shiri an san musajala shiri zan kawo baiti harafin da na tsare shi kai kuma ka nemo baitin da ya fara da wannan harafin misali din na ce ka aqbala al-yawma jaddal bayru fi sulalin menene sudin menene تعض بنان النازم الحقيري بعد راء النبا نعم. يا قاري تبي كوشين كاو بيت كيف ما كاو بيت اللي فارا دراء بعد رجع مقام ده كي تنام كشي أوه تراون بيتنا رحل فلست بسائل أنداري أنا باشع النبض على آثارهم لو نعرف يا قاري ميمون نيكو كاو بيت شيء شيء كاو نيمو ميمون محمد سيد الثقلين وال منين سيد الكونين والثقلين من عرف ومن عجم تكم هيك قاومين ايه ba waka ba ce yawa to ka ko a makama din wa له lahu فقط faqat sai kai kuma ka kawo babu haka kake tara baitukan sai ma ka ga ka haddace baiti dubu goma shi kuma haddace baiti ba karamin taimakawa mutum yake ba idan Allah ya samu dace barakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha